biyo bayan sassauta dokar kulle da kuma buɗe wuraren ibadu a nan babban birnin tarayya Abuja. Mahukuntan birnin sun gindaya wasu jerin ka'idoji da sharuɗoɗi da dole sai an cika su kafin a bubbuɗe waɗannan wuraren ibadu, kamar samar da ruwan wanke hannu mai gudana da kuma man kashe ƙwayoyin cuta wato hand sanitizer. Kowa ya sanya takunkumi a fuska, ba da tazara yayin ibada. takaita lokutan ibadar da dai sauran sharuɗa. To sai dai kuma ana buɗe wuraren ibadun ne a daidai lokacin da cutar corona ke ci gaba da ƙara yaduwa. To ko menene hanzarin mahukunta na babban birnin tarayya akan wannan? Malam Abubakar Sani shine kakakin ministan Abuja. Wato bude wuraren ibada da hukumomin birnin tarayya suka yi ba yana nuni da cewa gwamnati ta gamsu ba ne da halin da ake ciki na yaduwan wannan cuta na COVID-19 a nan birnin tarayya. Har yanzu shi wannan cuta yana yaduwa kamar yadda ma kake gani daga ƙididdigan da ake ta samu a cikin 'yan kwanakin bayan nan za a ga cewa abin karuwa yake yi to amma bayan shawarwari da aka yi da manyan likitoci da kuma manyan jami'ai wanda suke kula da wannan yaƙi da wannan cuta tun daga kwamitin da ke kula da shi na tarayya wato presidential task force on covid-19 suka zayyana ƙa'idojin da suke ganin idan har wuraren ibada wato masallatai da coci-coci suka kula da waɗannan ƙa'idoji to ana sa ran za a iya takaita yaɗuwar wannan cuta a waɗannan wuraren ibada. Na ji ta bakin wasu daga cikin shugabannin addinai a nan birnin Abuja. Sunana Imam Mujahid Amin bin Abdulrahman kuma ni ne Deputy Secretary na Majalisar Limamai na Abuja, sa'an nan babban limami na masallacin Juma'a na Masjidus Sahaba mai tama Fafe Jansha. Babu shakka hukuma ta FCT ta bude masallatai da churches kuma bisa waɗansu dokoki da wasu ƙa'idoji. A batun wanke hannu, tsafta, tsaftace wuri da kuma lura akan sauran ko kuma ɗaukan temperature da sauransu duk waɗannan ba su yi karo da ababen addinin musulunci ba balma kafin covid-19 ko kuma ka ce kafin wato hukuma ta ɗora wa mutane waɗannan abubuwa musulunci dama ya karantar da wannan don abubuwa ne na nagarta abubuwa ne masu kyau to babu shakka mu mun complying mun rike waɗannan dokoki ba Reverend Dr. Marcus Dada ina lura da ekwa na ekwa Town za mu yi ma Allah godiya ne dama san an hana yin sujada gaba daya sai dai a yi a gidaje amma yanzu da yake aka ba da dama cewa a yi kuma aka sa kaidodi zai zama karamin abu ne yanzu tunda idan Allah ya sa aka bi doka abinda gwamnati ta ce mai yiwa nan gaba ma za ka ga abinda dama an ce a yi ma ba sallale ya zama a sake yin shi kuma ba an ga bukata ta biya so mu dai za mu karfafa jama'a a yi kokari a yi biyayya domin da yake ana kokarin a ga an ceci rai ne. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda masu ibada za su bi waɗannan ƙa'idoji da sharuɗin da mahukunta suka gindaya masu. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.